Bismillahir Rahmanir Rahim. Falalar sahabbai da ambato goma daga haƙoƙinsu. Fadlus sahabati wa zikru huquqihim. Sahabbai sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam su ne mafi alkhairin wannan al'umma su suka fi tsarkin zuciya su suka fi zurfin ilimi su suka fi karancin kakale su ne suka fi dukkan al'umman nan sanin muradin Allah ta'ala a cikin littafinsa alkur'ani da kuma sanin manufar annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisansa da sunnoninsa kuma su suka fi dacen aiki da sakonnin qur'ani da sunna su suka fi cikar nasiha su suka fi nisantar bid'o'i da biye wa soyayya zuciya yana daga haƙƙinsu a kanmu na ɗaya yarda da abin da ya tabbata na falalansu na biyu son su a cikin zuciya na uku neman gafara a gare su da neman yardan Allah a gare su da harshe saboda abin da suke kansa na rigayen imani da rigaye cikin ayyukan kirki da kuma abin da suka gabatar da shi na kyawawan ayyuka wa al'umma na hudu koyan addini daga gare su na biyar kyautata koyi da su na shida kubutan zukata daga ƙinsu ko ƙulla ƙulli ga wani daga cikinsu na bakwai ƙudurta haramcin zaginsu da tsine musu saboda cikin hakan akwai ƙaryata abin da ya zo cikin alkur'ani na tsarkake su da ya ba musu da kuma alkawarta musu samun aljanna kuma cikin zaginsu da tsine musu akwai munana ladabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya umarni da cewa a so su ya hana kuma zaginsu a inda yake cewa kada ku zagi sahabbaina la tasubbu ashabi na rantse da Allahn da rena yake hannunsa da ɗayanku zai ciyar da kaman dutsen Uhud na zinare to bai kai mudun ɗayan sahabi ba bai kai rabinsa ba Hakkinsu na gaba kamewa ga barin kutsawa cikin abin da ya auku tsakaninsu da ƙudurta cewa ijitihadi suka yi cikin abin da ya faru kuma suna da lada wanda ya dace a ijitihadinsa yana da lada kashi biyu wanda kuma ya yi kuskure yana da lada guda ɗaya kuskurensa kuma an gafarta masa sakamakon ijitihadi ya yi na gaba daga cikin haƙoƙinsu kiyayen yada abin da ake nasabta wa waninsu na munanan ayyuka mutum ya kiyaye haka saboda mafi yawan abin da ake jingina musu ƙarya ne da aka ƙirƙira. abin da kuma ya tabbata wani ya aikata daga cikinsu mummuna to kaɗan ne in ka kwatanta da tarin kyawawansu haƙƙinsu na gaba kudurta fifikon da ke tsakanin su a cikin falala ba mataki ɗaya suke ba wani yafi wani tare da cewa dukkansu suna da falala sai dai kuma wani yafi wani kuma a cikin sun khalifofi shiryayyu guda hudu su ne mafifita nan sai sauran mutum goma da aka musu albishir da aljanna sai waɗanda suka halarci yakin badar sai wanda suka halarci bai'atul ridwan haka dai haka dai haƙƙinsu na ƙarshe yin addu'a a gare su da neman rahamar Allah a kansu da kuma gafararsa Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ya musu rahama Allah ya yarda da su Allah ya haɗa mu da su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a firdausil a'la